kan shi da fitarwa mutanen su za su yi a fitar wajibi ne masu fitar saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai mutum yi magana gado kafin na raba sai ce min ba'ati wasiyatin nusi biha aw yayi dole sai an yi an kula da wasiya an kula da bashi kafin a zo a raba gado kuma bashi wanda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin al-qada haka manzo Allah ya ce fadin Allah fi ahqqu bil qada ba shi wanda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala shi ku cancanta a biya saboda haka sai an biya wannan bashi sannan za a raba gadi na'am shin akwai wata hujja daga alƙur'ani ko suna da suke nuni akan yin addu'a da ake yi a daren da ya ne dai amma da nazifi na ba su shi wai duk wata addu'a da ake kowane ne wannan addu'ar wuce a karba amma da ba su wannan ba ai asali ma asali ba kowa ne ake karba addu'a ba addu'a na da shirin tana da ladun ba sai mutum ya cika sai ka samu a cikin masu addu'a sai ka samu mutum ashirin wanda suka cika sharuɗa ba su mutum biyar ba ko mutum uku ba saboda haka a daren da ya ɗauki ɓarfi da nan za a yi ta kokari kuma ana su hana wata rana ta kuma ɗoyi bayan sa amma ba tabbas ba ne babu wanda zai addu'a ya ce tabbas an karɓa babu shi ba ba wannan ne tambayar da mene da hukuncin riƙe kare a gida ga hadithin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa akwai nau'ukan karnuka guda uku da aka yarda a rike su asali musulmi baya ta abu da kai asali ke na ba abin da mai kyau ba in ya sa harshen sa a kwano ya zama damuwa sai sai an wanke sau bakwai na ƙarshe da sabulu ko da ƙasa sannan akwai hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ingantacce da yake cewa la tadkhulul mala'ikatu baytan fihi kalbun aw sura duk gidan da yake akwai kare to mala'ikun rahama ba sa shiga gida to saboda haka ba a san musulmi ya yi kare to amma kuma akwai nau'ukan karnuka guda uku da aka yarda da karen farauta da karen noma da karen yaji to karen gadin an ce shi ya halarta mutum ya rike matakar ba zai shiga cikin gida ba Don zai yi gadi a wajen gida wannan babu amma karen gadin ma in har zai shiga ɗaki da falo da sauransu to sha Allah mala'iku rahama ba za su shiga ba akwai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi na cikin sahih bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qiraqun illa kalbu harfin aw mashiya wannan hadisi a cikin idan mutumin da ya ci kare a gidansa kullum wayewar gari abin da ake ɗibawa daga ladar sannan ka ladar azumin ka ladar abin nan kullum iraki guda mun kira ne gona kamar dutsen hudu to kai nawa ka tara ba za a kira ce eh an kira ce ai mana ai ai fashi kuma kullum ma kullum sai an fashi wannan wallahu a'lam

ya da alkhairi wannan tambayar ta yi kyau bara da gaske kar a samu tuka da warwara na kan ne ciki a kai wanda zan karanta mana kaɗan na ciki amma ina son da Allah abu da suka taba da wata manufa ba ba wata manufa ilimi da haka ya gada babu shakka shi wannan bawan Allah ya tana kwarai da gaske a wannan masallacin zamanin da malam bala malam sani bala da sokoto ya karanta mana sifatu salatin nabi a wannan masallaci kuma hadisin ya inganta a cikin sifatu salatin nabi albani ya inganta hadisin sallama da kuma ni da na sha karantawa an gane ko amma ka san shi karatu sai a hankali eh, sabon bincike ne nuna mun haka shi sa na dan canza ra'ayi kuma zan ɗan karanto mana الإمام الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري مجلد النبي شافي كان في أكو ده عشرين أكو يا أم بتجيوا الإمام العقيلي بابن عبد البر سنجي أن أن حديث التسليمة الواحدة معلول وبسط ابن البر الكلام على ذلك ده الإمام العقيدي يقول عبد البر لك تسوى أفنج حديثه يدع دلوني إيه كنا نبيو ابن رجب الحمد أجسين فتح الباري ابن حجر يأكو يعني ابن رجب الحمد أجسين فتح الباري شاهد مجمع النبيار شاهد النبي يقول تتبص ياتي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة min wujuhin la yasihhu minha shay'un yace an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi cewar yana sallama daya ta fuskoki da dama amma babu fuska ɗaya a ciki da ta inganta yace qalahu ibn al-majidi ali ibn al-majidi shaykh al-bukhari kada shi yake da wannan ra'ayi da imam al-asram da imam al-uqayli na uku al-imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jamaa yana cewa la na'rifu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi taslimati al-wahidati illa hadithan mursalan ibn shahab az-zuhri 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu ba mu taɓa sanin wani hadisi akan sallama ɗaya ba ce hadisi ɗaya shi ma mursali kaga kuma wannan adalci yace shi bai sani ba ta yi kenan an sani a wani guri ko ah, hadisi guda ɗaya mursali wanda Muhammad ibn Muslim شهاب ya يروي kuma حديث المرسل والمرسل من انواع الضعيف شين حديث ده aka yar da sahabi tabi ya daga zuwa manzon Allah sallallahu na huɗu, ibn abdul bar a cikin tamjidi mujallar na goma sha shida shafi na ɗari da tamanin da tara yace qala abu da kuma wayan su malamai sun ce la ya fiho a hannun nabi sallallahu alaihi wasallama fi taslimatin ruwa idan shai on ya ne mai jihar kristal sun ce babu hadisi ɗaya ne in karta a kan hadakar sallama da ibn kayin cikin zaɗin ma'ad zaɗin ma'ad mun karanta zaɗin ma'ad a wata masallaci malam shu'aibu ya karanta daga farko har ƙarshe wanda imamu ya karasa masa a cikin wannan zaɗin ma'ad din ibn qayyim yana cewa lan yasbut anhu dhalika min wajhin sahih wato babu abinda ya taba inganta game da sallama daya ta fuska ingantacciya kuma ra'ayi an gane ko abin da ya shafi wato inganta hadisi da raunana shi ba abin ne stable ba amma ta goma cikin sifar salatin da biya ya inganta shi na karanta ya inganta hadisi saboda haka mutum da yake ganin ya inganta abin sai aiki wanda yake ganin da inganta ba su iya shi kuma shi yasa a ƙarshen bayanin su muka ce ko da mutum ya yi sallama da asali ya sallar shi ta inganta za ka iya bauta ba labarin da zai yi ba kwata kwata muna fata an gane ko amma a ilimancin kuma dole ne adalci yawancin malamai ba su yarda da ingancin ta ba kuma mun faɗi ɗaukoki guda ɗauki da farko ya fi shahara ɗauki da shi ke barsa ɗauki da uku shi ke barsa mana duk wannan ka tsallako su ka zo kan wanda ake gardama ka ci ce za ka zaɓa ko ne ka tsalle masa mana akwai damuwa eh, akwai damuwa mara da ci assalamu alaikum wa rahmatullah تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفا صفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي أصلك بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد muna jaddada godiyar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa mai komai wanda ya kama wannan yammaci da goma sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida labarai sarki ya nufi mana da haɗuwa a wannan masallaci don ci gaba da tafsirin Qur'ani girma Allah subhanahu wa ta'ala inata minhum na gaskiya ba mu yi kuɗi mun ce haka larin tafsirin ya koma kan abin da ya shafi tashin alkiyama a tashin alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana a kan abin da ya shafi duwatsu wanda malaman tafsiri musamman abubakar da zahiri cikin tafsirin sa'aisar tafsir yake cewa mushirkan makka ne suka a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum ka da bai mun tashin kiyama tashin kiyama to wai idan za a yi tashin kiyama sai a tunanin ka ne ya za a yi da kwani na yi mamayin wanda yake zuwa su Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa kasa da su don kasar ta tsaya tun da kasar a kan ruwa aka shi ta duk wannan kasar da muke kanta ba a kan ruwa ne ruwan da yake cikin kasa ya fi kasar da muke kanta kuma shi yasa oceans guda biyar da guda nawa da suka zage mu ɗaya wanda suka karanci ilimin zamani sun karanta sun tabbatar cewa wannan duniyar da muke cikin ta kasa earth wato ainihin ruwa da ya kewaye wajen 77% 27% shi ne kawai inda mutane suke zama shi ne doron kasa kaga ruwa ya fi yawa shi idan Allah ya ga dama ma sai ya haɗa kai shi shi ke nan ruwan nan gada dama sai a shafe a 70% ko 70% saboda haka duwatsun nan an kafa kasa da su sabila kar a yi tangar-tangar cire su a wurin Allah Su subhanahu wataala abu ne san shi ne Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibal ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا yace wa yas'alunaka 'anil jibal yace suna tambayar ka game da tsaunuka da duwatsu da aka kafa kasa da su menene matsayin su a gobe kiyama ta ce da su yansifuha rabbi nasfa mahalici na zai za su rubutawa zai murtuke su murtukawa zai sheka su shekawa kamar da wasu ayoyin da wasu da tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala za a sa za a marza su su goma kamar duka sai a hudu su shi kenan an gama da duwatsu sun gama amfani su ba wani aiki sun expire Allah ya ce wa humilatil ard wal jibal dukkata dakkatan wahida wa humilatil ard za a ciccibi ƙasa tun daga tushe wal jibalu hakan nan duwatsu za a ciccibe su tun daga tushe Allah zai bada umarni mala'iku su ciro su dukkata sai a daddaka su a daddaka su a farfasa su a ragargaza su dakatan da lokaci guda ba wai sai an mata lokaci ba bugu ne kawai sun narki a wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul fajr ne ko dakkan dakka ne da farkon ayar kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wato malam idan Allah madaukakin sarki yana magana akan tashin kiyama lafazin ma wallahi da bari lafazin ma da bari wa humilat al-ard wal jibal fadukkata dakkat kai baka ji rawi ba kalla idza dukkat al ardu dakkan dakkan kai baka ji ba ana ce maka wani fayazaru aqa'an safsafa kai baka ji ba cikin ka lafazin kiyama kenan ba su sun har a lafazin ma sai ka ji kamar yanzu ba a da saboda haka matsayin duwatsu gobe siyama za a nika su a wure su sun zama toka kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa suyiratil jibalu ha fakanat saraba a wata ayar yake cewa yake cewa wa bussatil jibalu bassa alilmi ya rike wa bussatil jibalu bassa nan ma nikawa ne mana an nike wato ainihin duwatsu sun zama doka yace fa yazabuha فيذرها قاعا صفصفا Allah malaukin sarki sun yi barta ita kasar ka'an guri ne a daidaice ba tudu ba kwai shi ne safsafar nan safsafa sifa ce ga ka'an su. wato tahkibi ne ana nuna maka cewa kasar in aka cire duwatsu za a daidaita ta sai ta daidaitu shi sa Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa la aiwaja لا تري فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها عوجا فذاك ذلك كتابات ولا أمتا فذاك ذلك كتابات saboda haka in ka tsaya a nan sai ka hangi bauchi ba wani dutse daga nan sai ka hangi bauchi duk ar alaban nan kasar ta zanto mustawiya daidai يومئذ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Allah ce yau mai izin ranar tashin alkiyama yattabi'una da'iya mutane idan suka fito fito daga kaburburan su za su bi mai kira wane ne mai kira shi ne shine Israfil alaihi salam malaika Israfil kuma shi kadai ne mai kira bayan ya busa kaho sai ya kira su yake kira da mutane da suke lokacin doron kasa da wanda suka fito daga su duka yana kiransu zuwa ina ku taho mu je wajen isai kuma wallahi kowa zai kowa dole shi ya dafa ki ya sai a ga daga dadin kowa ne a daga lantan daga shandam dukkan kowa zai kuma wallahi a kafa za ta ce in za a yi tashin alkiyama jama'a kaga duk wani da kalan duniyar nan kafin a yi tashin kiyama wallahi al'azim duka babu duk wani kyadankyare da ka sani wanda turawa suka yi da technology dukka baki daya sun lalace sun crash kamar ai tashin kiyama idan za ka karanta alƙur'ani za ka fahimci wannan bayani Allah ya ce inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu min as-sama misali ake buga maka Kwatan-kwacin wannan rayuwa ta duniya tamkar ruwa da da wani saukar daga sama fahtarafa na nabatul up, ruwan sai samu tsare sai abubuwa suka tsiro sai aka samu abinci mimma ya kulun nas wal ana, mutane suna cin abincin dabbobi suna ci Allah sai ce hatta idza aka al-ard zukhrufaha har idan kasa ta daukawarta da adanta halin da muke ciki kenan ah. technology an yi sama akwai jirgin ƙasa akwai jirgin sama akwai jirgin ruwa akwai kaza akwai kaza yanzu ma an ci gaba yanzu ana magana robot har ma wai suna tunanin ma yanzu robot ɗin nan za su zo su ne gurin da ɗan adam zuwa nan gaba za ka je airport ba za ka samu ma'aikata ba an karɓi musu aiki za ka je asibiti likitocin robot ne an karɓi musu aiki za ka je kasuwa duka robot ne ko mai robot ne yanzu ana da wannan tunanin wannan shi ne adal da kaso za ta dauka wa zayyana wa zanna ma annahum qadirun alayhi ma abotan duniya sai su ci ina ai duniya ta ba hannu suna da iko akan ta Allah ya ce ataha amruna layla wa ha wani lamarin musu ya zo mata dare ko koyi faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil aqsa sai mu sanya ta ita kasar girban biya kamar ba ta zan kuma wadaciya ya ba. jama'a mun fahimci wannan wannan zai zo ya faru nan gaba lokacin da za a yi tashin kiyama ba mota ba keke ba babur ba jirgin sama ba jirgin kasa ba jirgin ruwa saboda haka da kafa za a yi tafiya abubuwan da za a iya samu a wannan lokacin da ladin na ya kawo cikin fat su da raguma ba za a rasa raguma ba amma su man kaɗan na ƙasa ibn hajar yake cewa kun hadisin da yake cewa sai ka ga mutum biyar kan ragumi ɗaya suna musharaka da sauran mutanen kuma duk a kafa suke duka. Allah ya ce yau mai izin yadda ya wannan da'iya ranar za ka ga mutane suna jin sautin mai kira shi mai kira ba ka ganin sa amma ka san inda sautin yake cikin rijimi cikin duhu gara don su a hankali la aiwata la babu kaucewa gare shi ba kai san ka kaucewa wannan sauyi ba inda aka yi kira kan dole sai ka dushi wurin dole sai ka dushi wurin a shi sa Allah sauran da yake cewa cikin suratu al Allah ya ce fatawalla an tunda ka kira su ka kira su ya manzo Allah su wa kai kai ma kai wa kira su yawma yad'u da'i ila shay'in ranar kiyama ranar da wani mai kira zai yi kira zuwa ga wani abin kyama mai na abin kyama shi ne misali Allah ke rusha an absaruhu duk mutane ba kida za ka tarar da su fuskokinsu sun kaskanta ya furduna min al-ajdad suna sun fitowa daga kamar su ka annabin jaradun muntashir tamkar wato falin da aka wasa suke mumta'ina idan da, kuma yana sauri ai usri'ina idan da, wannan ne kiran ne yauma yadda yattabi'una da'iya shine musri'ina idan da suna sauri suna gaukawa, don su nufi wurin mai kira ya kuru kafiru na haza yawon na kafin suna cewa ka yau da rana ce ta wahala Allah ce yawma yasma'una sayhata wa sami yawma yunadi munadi min makanin qarib ka saurara ranar da wani mai kira zai kira da wani wuri wuri wuri kusa yawma idan a wannan ranar yasma'una sayhata bil haqq za su za su bi an fara musu kira da gaskiya zalika yawmul khuruj rana ce ta fitowa da kaburbura dan addu'a ya kusa Allah ya kawo mana abin da sauki yawma idin yattabi'una da'iya la iwaja la sai ce wa khasha'al aswat lil rahman dukkan sautuka a wannan a wannan ranar sun kaskantar da kawunansu da Allah subhanahu wa ta'ala fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai hamsa hamsa shine magana a hankali tattaunawa cikin sirri mutane suna tafiya suna da hango suna da abubuwa da suka dame su amma ba sa iya magana sai cikin sirri ba da iya daga murya wani tafsirin ba za ta suna illa hamsa sai suka ce ba sa jin komai sai takun mutane a hankali takun ma suka ba sa kalli ma hufatan da auratan zaɓi kan bai ma babu ba ko fashi ba babu ba wani in za a yi tashin kiyama malam duk inda ka taso ba hula ba alkibba ba jallabiya ba takalmi ba wallo ko kan dai babu ai shi da Aisha radiyallahu anha ta ce wa ba ta ce da manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kuma maza da mata kuma suna tafiya ba wallo ba fatsala manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi abin ya fara tunanin ma wani abu kai da ba ta yi ma ba ka tunanin wani abu يحشرون حباتا عراة غرلا بهما Allah ya samu dace. Sai fa za ta suwa illa hamsa sai takun sai takun kafafun da za ta ji a hankali kamar rakun ne ke tafiya. Ka san idan rakun yana tafiya musamman a cikin sahara ba ka jin komai. Kafarsa wajen tashi ba shi da kofato. Ba shi da irin kofato da doki da shanu da sauran suke da shi saboda haka tafin kafa shi kamar nama ne yana sakawa cikin sahara ba ka jin komai wasu malamai suka ce to irin abin da za ka ci kenan gobe kiyama na يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا التي يومئذ wannan ranar na kan faru shafa'a wani cikin bai amfani ba babu da cetonka illa man a rabbur rahman face wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa ya yi magana yayi ceto ciwon ci wa ya lahu kawula kuma ya yi masa yi magana abin da ake nufi da ceto ne. mutum ya roƙi alfarmar wani don ya jawo masa wani amfani ko ya tunkuɗe masa wani shan wanda shi ne a shafa ceto na faruwa a duniya na haɗin mutane ceto kuma na faruwa gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ceto ya kasu kashi akwai a shafa'atul khassa ceto ta musamman wanda babu mai yin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ceto kuma guda hudu ne الشفاعة الخاصة والبعض ما يمنع سيما الله صلى الله عليه وسلم ودام قومي نفرق الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى طبعا babban ceto na kasancewa da lokacin da aka fito daga kaburbura aka shi wurin isa'i aka taru wurin isa'i ba mai zama ba kujerun zama kai kasa ma kai za ka zauna ba kowa a cikin zai zai tsaya haka za a tsaya a farfadiyar kiyama a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe shekara da shekaru ana jiran Allah ya sauko ya yi sabi Allah ba zai sauko ba har sai mutane sun bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a sauko da rana da take can sama da ga rana inda take ko can sama wannan ranar za a kawo ta daidai ga tsakanin mu da ita mahaifi mahaifi yanzu inda take yanzu waɗanda suka yi karatun sayan suna cewa tsakaninmu da rana a yanzu tafiyar miliyan tasa'in da biyu da kuma da uku ne tafiyar miliyan tasa'in abin da kilomita a mile mile miliyan tasa'in da biyu amma da aka fara jin zafi to rana tsakaninmu da ita mile da shi sa mutane za su yi kuɗi sosai za su sha zafi ba abinci ba abinci kuma sai kuma ba za ka mutu ba Zara sallallahu alaihi wasallam ce a wannan ranar akwai wanda dubansa zai kai irin sawun kafarsa akwai wanda zai wanda zai kai kaurinsa wani dubansa zai kai gwiwarsa wani zai kai cibiyarsa wani zai kai kirjinsa wani dubansa zai wani zai zuya zai kai bakinsa iya alkhairin ka iya karancin gumanka iya sharranka, iya yawan gumanka idan mutane suka galabaita sai su fara tunanin mafita mafita ta farko da za su nema wayan su gungun jama'a su ce to shi gida ko mutum gurin farko mutumin da aka halitta kakanmu mu roƙe shi ya Allah Allah ya sauke ya sai su dubuma su tafi wajen annabi Adam alaihi salam su roƙe shi ba ka ganin wuya da aiki ka ga ubangijin ka a aiki sai annabi adam alaihi salam zai ce yau Allah ya yi shi irin shi da ta bari ba wannan hadith yana nan cikin sahih bukhari akwai riwaya cikin sahih muslim Allah yau ya yi irin shi da ta bari ba kuma ni kun sani ne bai bai Allah ya ce kar in ci ya'yan itace a aljanna na ci sanadiyar gargarowa kan duniya kenan saboda haka yau ni ba zan iya kira a nan ku je wurin annabi lokacin farin farin ba suna su je gurinsa shi mai ce Allah ya yi shi zai iya ba sun ya yi laifi ma shi ne daga hannu ya roƙi Allah a halakar da mutanen nan وقال لوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لا لي ba zai iya ba ku je wajen annabi ibrahim shi ne khalilullah sai a zo wajen annabi ibrahim alaihi salam shi ne ina yadda na yi kare rayu guda uku na ce in inni saqim kuma ina da lafiya nace bal ba'adahu kabiruhum hada fasaluhum in kanu yantiqun muna cikin tafiya zan yi hijira na zo ni gari akwai wani sarki mai face matan mutane ya tambaye ni yana tare da mata ta wace ce wanda nake yar uwata ce ne wannan kan dai guda ni ba zan iya ba ku je wajen annabi Musa alaihi salam kalimullahi yana magana da Allah kai ne sai su je wajen annabi Musa sai ce shi ne ya kashe rai fa wakasahu Musa fa qada alaihi a ba zan iya ba ku zo jin annabi Isa annabi Isa shine hadisin da ambaci da Yusuf ko ne da ba a fata masa ba amma zai ce yau Allah ya fushi ku zo jin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutane su zo da annabi Muhammad sai ce ana laha ana laha ai wannan ce zan da wani na wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya fada ya ci gaba da addu'a ya fada cikin sujada yake Allah subhanahu ta'ala sai ya masa ilhama waɗansu kalimomi na godiya da jinjina da yabo sai ya ta yaban Allah ya ta yaban Allah ya ta yaban Allah can an jima kuma sai ya Allah a zuwa yin sai Allah subhanahu ta'ala sai ya masa irfa ra'sak wa sal wa shfa tushfa daga kanka roƙa za a baka ka nemi ceto za a baka sai annabi ya ce gwamnati أمتي أمتي أمتي أزوحي شيني الشفاعة العظمى الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة شفاعة من الشفاعة الخاصة إذا كان قبل يسادي كان الجنة لا تشفاء أو لا تشفاء كان الجنة من أنت تزوج أو فرع الجنة أو فرع كل يوم akwai makullin kuma yana hannun wani mala'ika kafirul janna yana nan a bakin kofar ba zai buɗe kowa ba haka za a yi tun tsayuwa har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce wane ne kai sai ce Muhammad in ji yawwa da ma kai ne jira an ce ba ka mutunci sai a baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya bude mana aljanna sai mu shiga insha Allah ceto na uku min shafa'at al-khassa ceto da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wa babban sa Abu Bakar shi Abu ba musulmi ba ya rasu ba musulmi ba amma ya hidimta wa manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka hadisi ya inganta cikin muslim manzara sallallahu alaihi wasallam yace la'alla akwai wani ceton da ya adana masa gobe kiyama zai roki Allah Allah zai sassauta masa zafin wuta a cikin wuta za a kawo shi inda yake wutar za ta kawo ita sawun kafarsa amma kuma kwakwalwarsa na tafasa shi ne sauƙin cikin wuta Allah ya kaji ceto na hudu da shafa'atul shi ne ceton da ban Allah sallallahu alaihi zai yi wa al'ummarsa waɗanda babu hisabi a kansu babu azaba a kansu mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba kamar da wani hadisin ya zo cikin sai bukhari sab'una alfan kudu aljanna ta da zai hisa aka ce hum alladina la yastabqun wa la yaktawun wa la yatamayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتفجرون وعلى ربهم يتوكلون صدق وصدق وزارة الله صلى الله عليه وسلم ونجيتم أبيليون دبرنا لحكيس على الجنة بعد ترى لي إساجي وعلى سنة ونجيتم في الجماعة العام جيتونا بيعا ونجيتو لقوة لقوة ملائكونا أي أنما وقالنا أي متعلم كمتي أي musamman kuma mahaddacin alqur'ani ne ma nan ne mahaddacin alqur'ani ne bin wasu ce iyayen sa guda biyu wasu iyayen ma wata kila suna da zulumbar da suka cancanci wuta sai ala ramma ya cece su su dawo me shi ala ramma gobe kiyama gobe kiyama za a ajiye masa wata kujera ta musamman kujera fa kujera ta musamman a zaunar da shi a kai a kawo masa tufafi da alkyabba ta zinari a sanya masa sannan sannan a kawo kambe sai a dora masa a kawo da hadisi ne ke suna wanda al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya waki hadisi yake cewa fa ya ayyuhal qalibi shi shikr مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنبي عند الجزائي أولئك أهل الله وصفوة الملأ قل البر والإحسان والصبر والتقى حلاه بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا لمقاسك العلا ولما بك يبوني كما حدث القرآن جماعة محدث جماعة محدث كما حدث من الله كما أي أي كبش na tafi aikin ba ba wai hakan ba ka haddace ka san tafsi ka san abin da ka haddace ka san ma'anarsa ka yi aiki da shi ka karanta to sai ka cancanci wannan matsayi da saboda haka shafa'a ta kowa da kowa wanda za su yi kenan da mala'iku da annabawa da manzanni da kuma mutanen kirki wannan shafa'ar kuma ta farko a ciki mutane ne wanda wuta ta waje ba a kansu za a ceto su a kawo su wuta ta waje ba a kansu sai shiga wutar za a ceto su a kawo su aljanna hadith ya daga cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yan aljanna su shiga aljanna sai mutane su fara kiyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ya Allah akwai ɗan mu da nake tare da su yusalluna wa yasubuna wa yahajjun Sun sallah tare da su ni azumi tare da su mai aikin haji tare da su ya Allah ba mu su ba suna cikin wuta ya Allah a cece su Allah madaukin sarki sai ya ba su dama su ɗebo waɗansu daga cikin wuta sai a kawo su aljanna annabawa za su yi manzanni za su mala'iku za su mutanen kirki za su idan mutane sun gaba sai Allah madaukin sarki ya ce shi kenan tun da waɗannan duka sun gaba sauran kuma arhamar rahimi wanda ya kowa tausayi shi ne Allah sai ya yi damka ɗaya da wuta ce ya kawo zamta kasan damka ɗaya ta Allah su hannu wata ala ai ba wasa bane za a ɗaya gudewa amma damka ɗaya ne hadisi tabbatun da nan bida ceto na biyu daga cikin ash-shafa'atul 'amma akwai mutanen da suka cancanci su shiga wuta za a ce su ba za su ba za ma su shiga ibtila'an ba daga nan za a ke su aljanna na uku waɗanda suke cikin aljanna suna buƙatar a ƙara musu ran cikin aljanna za a nema musu ceto wanda yake rank 2 za a kai shi rank 3 wanda yake rank 3 za a kai shi rank 4 tunda aljanna mataki mataki madara da daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya kare يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن فأتوند على من يسرد من يوى الرحمة ورضي له القول فغير لما سيد من إذن فتح الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله يجي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم للذي الله مدد تسجي يا سن أبن ديتي تبادل الشيء a gobe kiyama duk wanda ya tattaki zo gurin Allah ya san abin da yake gaba gare shi me ake nufi da gaba gare shi aljanna ko na idan mutum dan wuta ne Allah ya san shi idan mutum dan aljanna ne Allah ya san shi kaga ba shi ne ke ko wai mutum ya ce zai yi tuki a gurin musamman yan Najeriya da suka samu tuki wallahi ba za ka iya kasashen Najeriya ko idan aka je malam da yake duk wani impossible a gurin shi possible to a gurin duka impossible ne ma eh ba corruption a gurin ba tuwa-tuwa to Allah ya saba dace Allah ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake baya da su menene a baya gare su abin da suka dauro a nan duniya alkhairi ko shar duk abin da mutum ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya san malam rana shaidu ba suna cewa, kaga wannan kasa da muke takawa tana fa shaida tana shaida akan kowa yawma idan tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha kasa da muke takawa za ta bada bayani akan ta kayi kaza kayi kaza kayi kaza ban fa da littafin kamadul basar iya gadon ka fa'il wanda za a baka a ce karanta da kanta to malam a baka fa'il wanda tsawonsa ya kai daga nan zuwa Nablus a cikin karanta yusuf za a gaba wannan kuma ikra kitaba kafa bi nafsika yawma alayka daban fa da hannayenka da kafafuwanka da za su yi magana sun shaida a kan اليوم نختم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون yaksibu ce yau dan nan za mu rika bakunan su dan kar baki yi kariya wa tashhadu aydihim hannayenka za su yi shaida kafafuwanka za su yi shaida a kan duk abin da ka aikata a doron kasa kai ma nan ba nan ba kaga wannan fatar jikin namu fatar jiki wallahi za ta yi magana wa qalu li juludihim kafin na araba kasan alamtun ayo sai an aya da take kafin wannan ya na bar wannan kawai malam gobe kiyama fatar jikinka za ta soma shaida a kanta har ka dawo kana mamaki kana cewa me yasa suke shaida Allah yake wa qalu lidhuni sai mutum ya ce da fatar jikinsa yi mashahidtum alayhi yasa kuke mana haka ne fatar jikinka me yasa kake shaida a kanmu da abin da muka yi a ɓoye da wanda muka yi a sarari qalu sai fatar ce an faqana Allah an anfaqa kulli shi. Allah wanda ya baiwa harshe da yi magana a duniya to gobe kiyama sai hana harshen magana ya baiwa fatu abadan ba ta dama ta yi magana shi ya sanya komai ya yi magana kuma shi ne kuma ya baiwa mata da ya magana kuma ya وهو خلقكم أول مرة إليه ترجعون وما كنتم تستدرون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلك وذلك الظن الذي ظننتم بربكم أرداكم وأصبحتم من الخاسرين Allah ya ce ya alama ma bai da aiki kuma ma kalfahu shi Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake baya gare su wala yuhituna bihi ilma amma ba wanda ya isa ilimin shi ya gami Allah subhanahu wa ba wanda ya isa ba annabin Allah ba ba wani manzon Allah ba ba wani mala'ika ba ba mutum ko mun imanin ka ba mai sa ka game Allah subhanahu wa ta'ala da ba kai kwakwalwarka ma ba ta isa ma ta san wannan ba ko mu da za mu shiga aljanna insha Allah ta'ala gobe kiyama ba za mu ga Allah ba wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira للذين احسنوا الحسنى والزياده كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ayoyi da hadisi sun tabbatar za a ci abu to amma ganin da za ka yi musa ba irin ganin da za ka yi musa ga hannaye na guda biyu ga guda ta ga inda kana na ga hanci na ga baki na kafa shi Allah ba a masa ido nan kallon la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar to saboda haka la yuhituna bihi ilma wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك kafin a tashi da Allah akwai bawan Allah da yake tare da shi a wannan mutunci yau nake samun labari aikin na da nashi kuma yanzu an ce a kawo miliyan nawa miliyan goma idan Allah ya mana Mana cikin wata mai alfarma a cikin dare idan Allah a tashi a ɗaga hannu a roƙi Allah Allah subhanahu wata ta'ala ya mutar mana ci Allah subhanahu wata ta'ala ya dawo mana ci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga sharrin waɗannan mabarnata kuma ba shi kadai ba wannan kasar ma da mutuncin ba malam bala'in ya sake ya sake dawa. da yau yau yake ci can ka da wani malami babban malami yake cewa akwai bawan Allah da ya ci musabaka izo sittin a Najeriya ba ta dace ne na daya yanzu bawan Allah nan yana jira ne a zo za a tafi Saudi Arabia a je shi zai wakilci Najeriya baki baya a izo sittin da tafsiri ko da shi mana ya tausa da ɗan uwansa sanar da ruwa malam kidnapper sun kama su shi dai an kashe shi an kashe shi an kuma kashe da yawa daga cikin ɗan uwansa yana jin har iyayensa ma kamar an ce an kashe su mutum ɗaya ne kawai ya kira da ransa ya duk ba da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sarmu zaman lafiya wa'annan bayan Allah mabarkata Allah ba su hakuri Allah shi ya fara da su idan ba za su yi shiru ba Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da su idan kuma gwamnatin Allah ya baka karfin da za ta iya shawo kan wannan wannan damuwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد